masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani ko sarauniya ko niya FM ko kuma dalol FM da kuma nomad a can kasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da kuma marhaba rediyo ana iya kuma samun mu ta na'urar tune in rediyo sannan ana iya kuma kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a saurari Assalamu alaikum Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabi Imamu Aliyu a birnin Washington DC ke maku sallama. A shirinmu na wannan rana ta Alhamis biyar ga watan Fabrairu na shekara ta 2026. a daidai wannan lokaci na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana to a cikin shirye-shiryen namu na wannan lokaci bayan labaran duniya za ku ji yadda masu ruwa da tsaki ke ci gaba da yin sharhi akan sabuwar doka haraji a najeriya to gaskiya babu shakka mun yi farin ciki sosai sosai wanda kuma dama abin da muka so ta gwamnati ta yi kenan sannan ku ji ci gaban tattaunawar Yusuf Aliyu Harande da tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata Aminu Waziri Tambuwal ai da yawan suna komawa ne saboda suna ganin cewa a'a su shiga gwamnati mai ci in ma za a rubuta zaɓe a rubuta ko zaɓe ba don al'umma ba ne. muna ɗauke da shirin da na ƙasa ban kasa ba wanda sule mummuni barma zai gabatar sannan daga bisani mu je gidan dambe a najeriya mu ji halin da ake ciki to amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya daga sahabu imamu aliyu a birnin washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tura bataliyan sojojin ƙasar zuwa gundumar Kiyama da ke tsakiyar jihar Kwara, bayan da ‘yan bindiga da ake zaton masu ikirarin jihadi ne suka kashe mutane 170 a wani hari da suka kai cikin dare kamar yadda ofishin shugaban ƙasar ya faɗa a yau Alhamis. Harin da mayakan sa kan suka kai ranar Talata a ƙauyen Woro shine mafi muni a cikin wannan shekara a jihar wacce take iyaka da jihar Niger. wuri da mayakan sa kan kungiyar isis reshen afirka da ake yi wa lakabi da iswap da wasu kungiyoyin tsageru suka zafafa kai hare-hare kan ƙauyuka tare da sace mutane hare-haren suna ƙara fargabar cewa wasu ɓangarori na ƙungiyoyi masu ikirarin suna jihadi ne daga arewacin najeriya suna kutsawa zuwa kudancin ƙasar ta kan yankunan jihohin naja da kwara da zammar kaiwa dajin yankin kayinji wuri da masu fashin baki suke gargadin zai zama sabon tungar mayakan a halin da ake ciki kuma jami'an tsaron najeriya sun kubutar da dukkan mutanen nan su 166 da yan bindiga suka sace a wasu hare-hare da suka kai a wuraren ibada biyu a arewacin najeriya cikin watan jiya kamar yadda kungiyar kiristoci ta ƙasar ta faɗa a yau alhamis ƙungiyar kan ta ɗora nasarar kubutar da mutanen kan falalar addu'a da kuma aikin sojoji a jihar Kaduna, amma bata ba da ƙarin bayani kan yadda aka kubutar da mutanen da kuma lokacin da aka kubutar da su. Birtaniya ta aza takunkumi kan wasu mutane shida tana zargin su da tafka munanan laifuffuka a yakin da ake yi a ƙasar Sudan, da kuma ruruta rikicin ta samar da sojojin haya da kayan yaƙi, kamar yadda gwamnatin ingila ta faɗa a yau Alhamis. sanarwar ta ce matakin ya shafi manyan kwamandojin rundunar mayakan wucin gadi na kasar sudan da aka fi sani da lakabin rsf a takaice da kuma dakarun kasar yaƙi tsakanin sassan biyu ya tilasta miliyoyin mutane barin muhallansu lamari da ya shigo da wasu ƙasashe da ke yankin cikin wannan rikici kuma ya haddasa mummunar yanayin rayuwa tun lokacin da yaƙin ya barke a cikin watan afrilun shekara ta 2023 muna buƙata cikin gaggawa gadin an tsagaita wuta tare da baiwa ƙungiyoyin agaji damar kaiwa ga mutane mabukata in ji ministar harkokin wajen birtaniya yvette cooper wacce ta kai ziyara kan iyakar sudan da chadi cikin makon nan a cikin sanarwar da ta bayar ta matakin aza kunkumin muna da burin wargaza tsangayoyi da suke ruruta wutar rikicin da kuma yaƙi da masu samun riba daga rikicin a sudan in ji madam yvette Gwamnatin Ingila ta kuma azata kunkumi kan wasu mutane uku masu suna Alvaro Andres Quijano, Matteo Andres da Claudia Vivian, waɗanda ake zargin su da samar da sojojin haya da kuma kayan yaƙi. Sauran waɗanda matakin ya shafa sun haɗa da Abu Akla Muhammad, wani tsohon kwamandan RSF wadda yake jagorantar wata ƙungiyar mayaƙa, wani kwamandan RSF hussaini Barsham, da kuma mai baiwa rundunar RSF ɗin shawara kan harkokin kuɗi Mustapha Ibrahim Abdulnabi Muhammad. A halin da ake ciki kuma wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai yaƙi da yunwa ta ce matsalar ƙarancin abinci da yunwan sun kai wani mummunar yanayi a wasu sassa da ke arewacin yankin Darfur. Shugaban hukumar kiyaye hakkin bil adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volkatak Tak. a yau Alhamis ya nemi gudumawar kuɗi dala miliyan ɗari 400 domin buƙatu da suke ƙaruwa a ƙasashen Sudan da kuma Myanmar. Bayan da manyan ƙasashen duniya suka rage tallafi da suke bayarwa, lamari da ya jefa ofishinsa cikin halin ƙaƙanikayi. Hukumar ta rage gudumawar da take nema da kamar dala miliyan ɗari idan aka duba da abin da ta buƙata a bara. ta rage ayyukanta sosai a wasu sassa dalilin rage hannun da manyan ƙasashen duniya suka yi. A bara hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa sosai kan keta hakkin bil'adama da ake yi a Gaza, da Sudan, da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, da Ukraine, da Myanmar, wasu daga cikin wurare da ake rikici. Binciken laifuffukan keta hakkin bil'adama ya rataya ne kan wuyar hukumar ayyukanta ne yake taimakawa shawarwarin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yake yi kan fitintinu hakanan kotunan ƙasa da ƙasa suna amfani da bayanai daga hukumar wajen tafiyar da ayyukansu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc Amurka da Rasha sun kusa cimma yarjejeniya kan ci gaba da aiki da yarjejeniyar amfani da makaman nukiliya tsakanin ƙasashen biyu da aka fi sani da lakabin stad amincewar za ta ƙara tsawon yarjejeniyar baya wacce wa'adinta ya ƙare a yau alhamis kamar yadda tashar rediyon axios ta faɗa bayan ta ji ta bakin majiyoyi uku waɗanda suke da masaniya kan wannan batu yarjejeniyar ta ƙayyade yawan makamai masu linzami da kowace kowace ƙasa za ta mallaka da makaman nukiliyar wannan ita ce yarjejeniya ta ƙarshe wacce ƙasashen suke amfani da ita fiye da shekaru hamsin. rundunar mayakan amurka a turai ta faɗa yau alhamis cewa amurka da rasha a abu dhabi sun amince su ci gaba da tattaunawa tsakanin sojojin ƙasashen biyu a gefe ɗaya kuma shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce nan ba da juma'a ba za a ci gaba da shawarwarin neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin ukraine da rasha bayan da aka kammala shawarwari karo na biyu a abu dhabi mataki da amurka take shiga tsakani Rasha ta kori wani jami'in diflomasiyar Jamus a zaman ramuwar gayya kan korar wani jami'in diflomasiyyar Rashan a watan jiya. Kan zargin leƙen asiri da Moscow ta ce ba shi da tushe. Tana zargin Jamus da cewa ai ƙasar ta ruɗe kan batun leƙen asiri. Rasha ta ce ta gayyaci jakadan Jamus a Moscow domin ta bayyana rashin jin daɗinta a hukumance kan yadda hukumomin a Berlin ɗin suka yi game da wannan jami'i na diflomasiyar Rasha. ministan harkokin wajen jamus johan wadep wadda ya yi magana a yayin wata ziyara a brunei ya zargi hukumomi a moscow da ɗaukan matakan ramuwar gayya maimakon bin tafarkin diflomasiyya. madalla an gaida sahabu da cikakkun labaran duniyar yanzu kuma sai fagen rahotanni Bari mu hada rahotannin da wannan rahoto na Zainab Babaji wanda ke nuna cewa sabuwar dokar harajin Najeriya da shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu ya sanya wa hannu ta haramta karɓar haraji a kan tituna a faɗin jihohin ƙasar Najeriya a ciki hadda babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Dokar da yi ta ayyana cewa za a karbi harajin kayayyaki da ake safara ne a wuraren da aka kiɓi na lodi da kuma sauke kaya kamar yadda za ku ji cikakken bayani a cikin wannan rahoto na Zainab Babajin. Sabuwar dokar haraji a Najeriya ta haramta karɓar haraji a kan tituna a faɗin jihohin ƙasar da babban birnin tarayya Abuja. Dokar ta ayyana cewa za a karɓi harajin kayayyakin da ake safara ne a wuraren da aka keɓe na lodi da kuma sauke kaya. Alhaji Bashiru Uba Hassan shine sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa a arewacin Najeriya ya ce sabuwar dokar za ta sauƙaƙa wa 'yan kasuwa wahalhalun da suke sha wurin safarar kayayyakinsu. To gaskiya babu shakka mun yi farin ciki sosai sosai wanda kuma dama abin da muka so ita gwamnati ta yi kenan domin ita gwamnati ta al'umma ce kuma al'umma na gwamnati ne a baya waɗanne matsaloli kuka fuskanta da ita gwamnati ba ta ɗauki wannan mataki na ƙayyade ko kuma takaita haraji da ake karɓa a tituna ba eh kin ga a baya wato an sa abin ya zama barkace hmm. wallahi wanda yake yawo akan titi da waɗanda suke ɗan cinikayyansu da masu tarosisi haka abin an takura musu an tsawala kin ga abu ne wanda yake idan yau gwamnati ta ce wa wani tafi ka gyara wacan kwatan nan a madadin ya gyara kwatan nan sai ya wuce iyaka hmm. saboda haka sai muke tsoron cewa su jami'an nan da za a turo su yi wannan aiki to sai sun tsallake iyaka sai an wuce abin da ma ba a tunani a kai hmm. to amma wannan gyara da aka zo aka yi wallahi sai zaman ya sa hankalinmu ya kwanta muka ce eh to lallai watakila gwamnati ta fara sauraren talakawa kuma za ta yi musu adalci. Eh, duk da yake akwai eh, matakai da gwamnati ta ce za ta ɗauka musamman ma waɗanda suka yi karan tsaye ko kuma suka karya wannan doka ta ina kake ganin gwamnati za ta yi za ta tabbatar da cewa wato kowa musamman yadda kuke samun matsaloli a hanya eh, zuwa kudancin najeriya ta yadda za a tabbatar da cewa wato wannan doka kowa ya bi ta sau da kafa to kin ga hanyar da ya fi dacewa a haɗa kai ai a samu nasarar wannan aiki gaskiya haɗa kai da shugabanni domin kowace hukuma tana da irin shugaba irin nata kamar yadda muke da shugaban ƙasa muke da gononi muke da ministoci muke da daraktoci to haka ita ma ƙungiya ta 'yan kasuwa duk lokacin da gwamnati ta haɗa kai da ita a duk lokacin da za ta yi irin wannan aiki to a neme mu mu wayarwa da 'yan uwanmu 'yan kasuwa kai domin da su muke tafiya mu suka sani wallahi duk dokar da gwamnati ta saka idan yanzu da zamu kira 'yan kasuwa cikin minti goma sha biyar ashirin mai musu bayani sai ki ga sun gamsu fiye da bayanin gwamnati to saboda haka in dai matsawar ana so a yi nasara da irin waɗannan abubuwa to babban shawara da muke ba gwamnati shine ko da wani lokaci kar ta ce za ta dinga yin gaban kanta in har irin wannan abin ya taso to a dinga neman shugabannin 'yan kasuwa ana haɗa kai da su domin wayarwa da 'yan kasuwa kai dangane da wani al'amari to sai ki ga an samu nasarorin da ma ba a tunani wallahi kana ga wannan doka na sauƙaƙa haraji zai taimaka wajen dawo ko kuma sauƙar da kuɗaɗen kayayyaki da suke hauhawa gaskiya a yanzu ba zai taimaka ba tukuna sai ya ɗau lokaci sai kowa gama fahimtar abin domin wani zai yi amfani da wannan damar ya ƙara tsawwala wa ɗan uwan shi talaka ya ƙara farashin kaya hmm. to amma daga zarar lokacin da Allah ya ƙaddara tafiya ce tafiya kamar da na faɗa miki cewa idan har muddin gwamnati za su wuce haɗa kai da shugabannin 'yan kasuwa a ba da irin waɗannan shawarwari a wayarwa da 'yan kasuwa kai dangane da wani al'amari to sai ki ga Allah subhanahu wata'ala ya taimaka kuma abubuwan sun sauƙaƙa. Sabuwar dokar ta kuma tanadi hukuncin tarar naira miliyan biyar ko zama gidan kaso na shekaru uku ko kuma duka biyun ga duk wanda ya karya dokar ta hanyar sanya shinge a hanya ko karɓar haraji a inda aka haramta. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Tafiya ƙasa ba ta hana ma, in je kauye da gangata, kauye in an yi kira sani ko ina tafi gangata, al'adunsu nake kallo, sayan balla maballaina ko yan karin. kayan balla maballai koyon murkushe ba roba sabbi sa'an sa ga kafafuna in biɗi kwalelan goro in shiga bakina in sai mai zobe kwali sa'in sa ta ga aljihu to madalla an gaida zainabu dai saurari na biye da mun fara kawo maku tattaunawa da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harandi ya yi da tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aminu Waziri Tambuwal. Da wannan karan za ku ji ci gaban tattaunawar. Na san duk wannan tunani da zargi da hasashe da mutane ke yi, amma da yake Allah ya sani ba na nake kallo ba. Na faɗa ma gwamnoni yan uwana da suka zo suka ce mini in daina maganar barin APC. Don kila in na ce in koma wata jam'iyya zan iya faɗawa zaɓe na ga musu Allah ke bada mulki. Kuma ni Aminu ga Allah na dogara. ban ki goodluck jonathan ba a shekara 2015 muka fito muka abin da muka yi don ba na son shi ko don baya dan arewa ko ba na kirista a'a na yi ne kan al'ummar najeriya na ce muhammadu buhari a kan shi da gwamnatin da yake tafiya a kanta in ya dawo karo na biyu illa da za najeriya za ta samu na gaya musu za ta wuce abin da ke faruwa a lokacin saboda haka na ce musu ba zan yi in na shawara zan gaya musu zan yanke shawara ta duka shawarar su cewa gwamnatin buhari idan ta ci gaba da gwamnatin apc ga matakin da ake najeriya nan za ta kasara to yau me ya faru to shi yasa ni kuma a lokacin watan agusta 2018 na bar apc na yi bara'a na baranta na shiga cikin pdp da tunanin cewa ana iya sake a gyara pdp a gyara tafiyar kasar eh, najeriya don ba don kai na nake magana ba inda don kai na nake magana kamar yadda suke yi yanzu tunda mahiyancin gwamnati da ke fita yanzu suna koma jam'iyyar apc ai da yawa suna koma ne saboda suna ganin cewa a'a su shiga gwamnati mai ci in ma za a rubuta zaɓe a rubuta mu zaɓe ba don al'umma ba ne ni gwamnati mai ci ta tarayya a arewa maso yamma da shugaban ƙasa muhammadu buhari na fita don na amince na sani na gani a matsayin ilimin da Allah ya bani na jagoranci da kuma irin abin da ake na gwamnati cewa gwamnati Muhammadu Buhari ba ta kan tsari ba ta kan hanya to ya za ku iya tunkara gwamnati da take da jihohi kusan 29 ai akan haka nake magana malam malam harande suna da gwamnoni gwamnoni bola tinubu yana dan takara aka zo jihar shi ta lagos mazaɓar shi ta ward din shi bai ci zaɓe ba jihar shi ta lagos karamar hukumar doki din shi inda yake zaune bai ci zaɓe ba jihar shi ta lagos ita kanta bai ci zaɓe ba ga shi dan takara bayan na dan takara kuma ga abokin ga gwamnan lagos sanwo dan jam'iyyar sa ne muhammadu buhari allah ji kanshi rahama yana shugaban kasa jam'iyyar ta apc ita take da gwamnati karkashin jagorancin mai gidana aminu bello masari ba su ci zaɓe a kaka ba abdullahi adamu shine shugaban jam'iyyar apc dan uwana abdullahi sule shine gwamnan nasarawa a jam'iyyar apc amma apc ba ci nasarawa ba lalong abokina shine gwamnan jihar plateau jihar plateau din Shi ne dj na kamfen ɗan bola tinubu apc ba ta ci ba saboda haka kujerar gwamna ba ita ce ke kawo zaɓe ba Mun goma gwamnoni masu kan kujeri suka ɗaya takarar sarja wanda kashi ɗaya ne bisa uku na jihohinmu mu uku kaɗai allah ya bar nasara muka ci gwamna bakwai suka faɗi takarar sarja bakwai peter obi da ya ci zaɓe a kudancin eh, kudu maso gabas ai bai da gwamna ko ɗaya ko kansula baya da shi amma jama'a shi suka ce a'a su sun fi gane su je su zaɓi peter obi da su bi gwamnonin da ke nan na apc ko gwamnonin da ke nan na pdp ko gwamnan abga da ya yi haka ya yi haka ba kuma san ina ne ma ya tsaya alƙibla shi ba saboda haka a wannan abun magana ce ta al'umma kuma ni ina kira ga al'ummar najeriya a dage akan magana cewa a yi zaɓe na gaskiya kaga abin da zai faru Allah dai shi ne da sarauta Jama'a kuna sauraron labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC. Za ku iya kama mu ta www.gtahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mumuni Barma. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin da na ƙasa wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun leƙa wata cibiyar koyar da masu bukata ta musamman ayyuka da sana'o'i a matsayin wani matakin samun sukunin dogaro da kai a jihar Agades. cibiyar wacce kungiyoyin ƙasa da ƙasa a minnan nijar suka kafa a shekarun farkon 1990 na taimakawa a yunkurin cire bara daga zuciyar nakasassu. in na koyi abin da nake yi ci gaba ya samu ba sai ka je gurin yan uwa sun taimaka maka da wani abu ba dangi na laraba guragu dan Allah ku ga koyewa ya kamata ku fito ku je ku koyi aikin da gashi na abin da kake so shine za ka koya la'akari da hakan yasa bayan janyewar masu hannu da shuni hukumomi da kungiyoyin cikin gida suka dage da tattalin cibiyar da ke ci gaba da jan hankulan masu bukata ta musamman ga waɗanda wakilin gta hausa ashiru alhaji mutari ya zanta da su sani abu suna na iya saka gado da kujeru da tabul duka yanzu su ne nake koyo to ina so dai duk abin da ya shafi harkar sudur a ce na iya ni ma zan a wuri na za a zuwa na koyo insha Allah abin da ya ban ƙwarin gwiwa na ga da yawa wanda yake gura guri sun koyi ayyuka sun huce ma takaici shi yasa ni ma nace bari in zo in koya ni ma in huta daga wannan layin wanda yake bai da kyau na barata barata da sauransu gaskiya duk mai so da ya tsare mutuncin kan shi ya zo na ya koyi sana'a yawo na bara da wasu abubuwa ba su da kyau da a baka wanda ya zamto kullum kai ke bada shi ya yi insha Allah shi yasa muke kiran su ayyuka akwai su anan iri iri duk wanda kake so in dai hannunka yana aiki kwallo ka na aiki ka zo kawai ka koyi aiki matakin da na bi na biyo ta shugabanni su ne na zorin su suka rubuta sunana na ce ga irin aikin da nake so bayan an gaya mun ayyukan da addafa shi na zaɓi wanga ɓangare ke na sudir eh. eh gaskiya yanzu ba lai alhamdulillah Lauratu Sa'adu. Yanzu da abin da muke koyo, mun koyi kwamfile na kayan sanyi, muna koyon turikotas muna koyon crochet, yanzu ana koya mana da raruwa. Eh ana cikin koyo dai kan. Fata na in na koyi abin da nake yi kenan ka gani ci gaba ya samu ba sai ka je gurin yan uwa sun taimaka maka da wani abu ba. Eh haka ne. Amma ina kira ga dangi Larabawa na cikin gida dan Allah dan Annabi. Dangi na Laraba guragu dan Allah ku bar koyewa. Ya kamata ku fito ku je ku koyi aikin da gashi nan. Abin da kake so shine za ka koya. Eh ina kira ga dangi na mata yan uwana larabawa wato ainafi guragu na kasassu abin da ya kamata shine dan Allah ku fito ku zo ku koyi aiki ku bar kura cikin gidaje zaman gida bai kamace mu ba mu da nan muke nan bayan Allah abin tsatsai kenan ya kamata mutum ya huto ya koyi sana'a saboda ci gaba ya samu ko ba haka bane ina kira gare ku dangi na larabawa akwai nakasassu da yawa a garin ga amma su su an boye su ba su yi tawa ya kamata ku mutu ku koyi sana'a yan uwana mata dangi laraba su barbara na bashar hamid ana ce mani fara na koyi tsaka kujeru da gadaje tabul kuma ina son koyi su da eh yau na jima da na fara na jima ma na iya saka can ma gida ana kawo mini saka eh na zo dai kwaya dai saboda in huce maka yana ta sai yawon barace barace ne kuma tashi kuma da kira za ka yi kira na guda su zo su koya aiki koya aiki ya yi wannan barace barace da suke eh, in ka samu ka iya shi kenan sunana abdurrashid isa na koyi sa'a kujeru da lankwasa karfe wanga gaskiya abin da ya bani ƙwarin gwiwa saboda na ga sauran guragu abubuwan da suke ta suna yi bara ni bin ra'ayin shi ne kamar bai da kyau yau ka je wurin wanga ya baka ya gama magana wani sa in ka je wani ya tarbe ka da hannu biyu wani kuma sa in ka je wani sai ya jefa ma kudi ya baka sadaka ba san ran shi ma shi yasa na ga kawai gwaran zo nima in nemi na kaina eh ah insha Allah ya ga mu yanzu mun kama hanya kenan Allah yarda muna fatan kuma su ma ƴan uwa guragu masu wannan ɗabi'a su daina su zo su kama aiki suna na isu adamu aikin wata ne ina yin santur, ina fartimone, ina gidan wuƙa, ina gidan ƙur'ani duka da sauransu da ina. Na ma na kai shekara goma ina yi. Eh. Gaskiya suna cin wani. Kira na ga 'yan uwana masu nakasa su zo su kama aikin hannu su bar wannan barace-baracen da suke yi saboda bai da umarni ta abin da ka samu in dai na bara ne ba umarni gare shi wagga sana'a ita ce mai umarni wanda ko tsufa ka yi ta amin ga ta maka unwani amma bara batta da umarni shine kira na gare su To masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilin Amurka ke magana a jihar Agades Ashiru Alhaji Mutari, ni Sule Muni Barma da sauran abokan aiki ke cewa a huta lafiya. to an gaida Sulaimanu yanzu kuma sai gidan dambe Abubakar Adam Funtuwa shagon GTA gare ka. hakan take masu sauraron mu mu da wannan lokaci mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada dan man gargajiya da muke kawo muku yadda ake fafatawa yakin hannu wanda ake fafatawa sassa daban-daban na fadin Najeriya kama da katsinan duku kanan daba birni sokoto birnin shehu da jihar nasarawa sai babban birnin tarayya abuja haka zalika jirgin wannan wato fafatawa yakan tashi ya isa wato cinkus ɗakin ɗin ma birnin Legas inda nan ma ake yakin hannu ga birnin can can ma ana fafatawa haka zalika Ibadan. ana fafata wannan yakin hannu ga birnin kebbi da dai sauran wurare inda bayan bige alasan da dogon dogo ya yi a nan babban birnin tarayya abuja wanda yake ana nan kisa uku babu ko ɗaya kenan abinda yan kwallo ke cewa ci uku da nema da aka yi wa jamawa yanzu haka dukkaninsu wato bayan alasan din ya dira a wato birnin Legas shi ma dogon dogo ya da birnin Legas din inda za a ƙara kece raini a birnin Legas din wanda ake ganin cewa an ƙara bashi wata fansar fa kafin a tafi hutun azumi in ma dai wato ya fara rage bashin da yake kai ko kuma dai a kara mashi ya zama hudu babu ko ɗaya wannan shine wato halin da ake ciki yanzu haka a duniyar dambe kuma abin da aka zara ido kenan a gani a gidan aminu kaura goje da ke jihar lagos din za a fafata haka zalika akwai ayi kullum na hannun daman alasan ɗin garko bahagon yan sanda daga ɓangaren jamus wanda shi ma ya bi shi birnin lagos wanda kuma wanda yake nema wato akwai su na nan a gidan a jibge shagon jango su ma suna nan suna jira akwai matasan dambe da za a fafata haka zalika a jihar kano akwai gumurzun dambe na gagarumin wasan wato bikin dan liti chairman din damben wato jihar kano kuma mataimakin shi kan shi chairman din na kasa gabaki din harkar damben wanda za a fafata a birnin kano din wato a ranar lahadi mai zuwa kenan wato takwas ga watan fabrairu da muke ciki za mu kawo muku wannan gumurzu yadda za ta kaya da kuma yadda za a yi wannan fafatawa a dukkanin wato gidajen dambin da muka ambata muku baya ga jihar nasarawa da shi ma yakin na nan na jiran wato wanda suka shigo domin kuwa za a yi ajo ne na shagon amadi alkalin wasa shi ma akwai fafatawa masu mu a cigaba da bibiyan mu domin kawo muku wannan wasa da yadda ta kaya abubakar adam funtuwa gta hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. a mutuwa ba jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin namu na wannan dare sai kuma can zuwa anjima da misalin karfe shidda na safiyar gobe juma'a agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe biyar kenan agogon gmt da ghana za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki musamman sahabu imamu aliyu da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya